mun ɗan yi ziyarce-ziyarce da dama tun daga ranar ashirin da uku da muka isa da safe mun yi Tel Aviv daidai inda muka sauka sai muka fara ziyara tsohuwar birnin Yafa inda annabi Nusa ya yi tayasuwan tafiyan aikan Allah. Wani sako kake da shi ma al'ummar Najeriya gabaki daya kasancewa kana nan kasan Isra'ila. Sakon da nake da shi tare da waɗanda muka zo nan ziyaran kasa mai tsarki da su shine sakon fatan alheri sakon zaman lafiya tsakanin al'ummomi iri daban-daban kasancewar mu 'yan Najeriya muna nan jinsi daban-daban ra'ayoyi daban-daban ga addinan nan manya guda biyu muna nan a ciki Allah bayi da kuskure cikin harkokin yin sa ya sa mu zauna lafiya da juna domin kawo ci gaba wa kanmu da 'ya'yanmu da tsararrakinmu masu tahowa. Akwai wani gu wanda yake masallaci ne wanda yake dukkan addinan nan suna shiga. Shin menene za ka ce a dangane da yadda ka ga jama'a suke gudanar da harkokinsu a wajen? Da addinin Yahudanci da Kiristiyaniti da Islama kowa yana da fifikon abin da yake da shi sanin cewa wuri ne mai sarki da ake zuwa lokacin ibada iri daban-daban a nan kasar isra'ila mun tafi can birnin urushalima mun ga wurare daban-daban inda yahudawa suke zuwa a nan ma kiristoci suke zuwa akwai kuma wurin da musulmi suke zuwa to kuna da kididdigan yawan 'yan najeriya ko kuma na shiya arewa maso gabas ko kuma ma jihar Bauchi ah, wanda suka tafi kasar Isra'ila. Jihar Bauchi ɗari biyu da tasa'in da bakwai muka iso jihar a ah, kasar Isra'ila. A game da wasu ke mun tare da mutanen jihar kwambe jihar ah, Adamawa da Taraba, mun tare kuma da waɗanda ke a sashin Kaduna da Lagos da Ogun da rika haduwa a wuraren ziyara daban-daban da kuma wasu ma mun haɗu da su a wurin kwana da an saba bawa waɗanda suka zo ziyara. Kun yi addu'a ma ƙasa gabaki ɗaya da majiyoyi musamman ma wannan tashin hankula na bama-bamai da muke fama da shi a shi arewa maso gabas. Wato mu a jihar Bauchi ma mun zo da dumi-dumin da tun a ranar da muka yi tashi a Bauchi ranar muna cikin filin jirgin saman bombe sai muka ji labarin abinda Allah ya aiko mana da wani babban gwaji na tashin bom a nan kasuwar Central Market. Wadda mu ya nauka mu yi yayi da dama muka ci gaba daga yin addu'a daga fagen tashi a filin jirgin sama da cikin jirgin sama har muka isa. A ranar ma muka ji an nan eh, jihar Gombe bamabamai kuma na mun tausaya kwarai mun roƙi ubangiji allah cikin dukkan abin da ke faruwa a mu musamman gabas maso arewa na wannan mu najeriya ubangiji allah ya takaita mana wannan al'amari ya kuma tsaya shugabannin mu yin abin da suke mutum cikin wannan kasa a bamu lafiya a tsaro